Shugaban kamfanin sada zumunci na Facebook Mark Zuckerberg na son kawar da ƙwayoyin cuta kafin ƙarshen wannan ƙarni. Hamshakin mai kuɗin kuma biloniya da matarsa Priscilla Chen sun ce za su bayar da dala Amurka biliyan uku cikin shekaru goma masu zuwa domin bunƙasa harkar binciken kawo ƙarshen cututtuka a duniya. Wani kaso mai tsoka na kuɗin kimanin dala miliyan ɗari shida za a ba da shi ne ga wasu manyan makarantun jami'o'i guda biyu da ke jihar California. da za su gudanar da bincike kan yadda za a ga ƙarshen cututtukan da aka auna. A lokacin da take jawabi mai sosare a jami'ar UCSF, Chan ta ce, magani mun shafe shekaru biyu muna magana da masana kimiyya daga kan shahararru har zuwa ɗaliban jami'an da suka kammala manyan digirorinsu akan wannan al'amari. Mr. Chan ta ci gaba da cewa mun yi imanin cewa duk irin rayuwar da muke son mu su samu abu ne mai yiwuwa. Mun shata wa kanmu ƙuduri ne na cewa shin za mu iya kawar da duk cututtuka a lokacin rayuwar 'ya'yanmu kuma wannan ba yana nufin cewa ba babu wanda zai sake kamuwa da cuta ba amma yana nufin 'ya'yanmu da jikokinmu ba za su rinka kamuwa da cuta kamar yadda ake yi a yanzu ba abin zai ragu matuka kuma za mu ɗauka cewa za mu san hanyoyin sanin lokacin da cututtuka za su duro a kanmu kuma mu iya sarrafa su ta yadda ba za su ba mu wahala ba. ni da Mark mun yarda da cewa wannan abu mai yiwuwa ne a rayuwar 'ya'yanmu. Wata sananniyar likita ta ƙware akan fannonin kiwon lafiya mai suna Cory Bachman ce za ta gudanar da wannan sabo cibiyar da ake magana a kanta. Zuckerberg da Chen sun yi wannan sanarwa ne a jiya Laraba. A cewar Zuckerberg za a ɗauki shekaru kafin ƙirƙirar kayan aiki na farko, hawa kuma zai sake ɗaukar wasu shekarun kafin a kawar da cutar farko. Dole ne mu zamanto masu haƙuri. Mark Zuckerberg da uwar ɗakinsa suna daga cikin wani kulub na attajiran duniya masu son tallafawa marasa galihu. Shirin da a turanci ake kira Given Pledge, inda hamshakan masu kuɗi ke alƙawarin ba da rabin ɗaukacin dukkan dukiyarsa da suka mallaka ga ayyukan jin kai. Sauran hamshakan attajiran da ke cikin wannan kulub sun haɗa da Bill da Melinda Gates da Warren Buffett da dai sauransu. Zuckerberg da matarsa sun yi alƙawarin bayar da kaso 99 cikin ɗari na dukiyarsu. An kirkiri shafin Facebook dai a shekara ta 2004, kuma tun wancan lokacin kamfanin ya bunƙasa sosai inda ya fitar da alƙaluman kuɗin da ya samu a watanni uku na ƙarshen wannan shekara, wanda ya kai dala biliyan hudu da miliyan ɗari biyar. Kamfanin ya ce sama da mutane miliyan dubu ɗaya ne ke amfani da shafin a kulli yaumin, kuma sama da kashi 80 cikin ɗari nasu suna ƙasashen duniya ne, yayin da sauran kashi ashirin ne kawai ke Amurka da Kanada.